To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a ku hakuri yau ina tare da mura sosai. Za mu ɗan tattauna na minti goma, ba zai wuce minti goma ba da zuwa anjima muna da program da za mu yi da uh, Malam Aminu under 17 da kuma ah, ɗan anti. Eh, da kuma shehu ɗan anti. to amma yanzu haka eh, mu da muke tare da shi yanzu wanda muka saba mai takin suna miji nake so yau za ku ga cewa ina mura shi sa kaman kanda a uh, da muka saba muke yi uh, wanda muke yi all the time uh, cewa mijin aure nake so kun ga yau laraba da yau kamata ce mun ci gaba da wannan program kun ga ba mu samu mun yi ba saboda gaskiya ina mura ina ciwo ina mura shi yasa ban samu wannan program ba amma yanzu haka gashi nan za mu ga cewa ko za mu iya haɗa wasu a nan tare da mu kuma insha Allahu muna da ɗaurin auren da za mu yi amma muna cikin shirye-shiryen wannan ɗaurin aure akan wannan program na ah, mijin aure nake so kuma ina isar da sako zuwa ga wa'anda suka zo a nan suka samu maza don Allah ku kwantati na mu ga cewa mazan da kuka same su a nan lalle aure kaman kan da kowa ke auren ba sauran fira ba in kina miki fira ba ki gane wani fira fira ake domin da yawa an ce wai bayan sallan nan za a daura aure bayan azumin nan bayan sallan nan za a daura aure mun ji ku shiru gaskiya shi yasa ba wannan ya kawo mu ba gaskiya yana miki fira in firan yayi yawa kore ya kamata a dan draw attention shi me yake ciki eh ina aka dusa naga kai to amma kan haka jama'a da ke tare da mu a nan kamar kan da muke magana muna tare da uh, ajiya amina kamar minti goma da na faɗa shi za mu tattauna a nan na minti goma da muka yi magana mu ga cewa Allah zai iya ba mu sa'a ko za mu yi a hada malam jafar da ajiya amina in sun dace shi kaga mu haɗa su kenan <coughs> to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam jafar wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to malam jafar da ake ganin ka a nan farko dai kamin ka yi magana mun so ita macen ta yi magana ta nuna mana ita ko wane ne ko wane ne sa'annan kai kuma mu ji bakinka ladies first assalamu alaikum ajiya mina ok to da jama'a za su ji ke ko wace ce ke jama'an da ke kallon mu a nan shi malam jafar ya fara ji sannan ni Ok, Ajiya Amina Muhammad mutuniyar Zaria kuma kina zaune Abuja. Mm. Ok, uh, shekarunki inda kika shekarunki mu shekarunki kin taba aure baki ki taba eh. aure ba mene duka ya kamata mu ji status dinki. Ah, ba ba eh, ba mu ji ki ba. Shekaru na talatin da bakwai kuma ina da yara biyu. Okay. Namiji. talatin da bakwai kuma kina da yara biyu mace da namiji. Eh, mace da namiji. Okay. Eh, e, wani aiki kike yi menene duka kamata mu sani? Eh, ina aiki ne amma na wani kaina. Ina sana'an dinki ne amma ina da fashion house a nan Abuja. Okay, okay. Kina dinki kuma kina da fashion house naki na kanki. Eh. Okay, masha Allah. shi na abinda kawai muke so mu ji kenan alhamdulillah yanzu ke ki saurara ki ji in yayi miki fai in shi yayi miki she mu gani to malam ah, Jafar ka ji dai ajiya Amina ajiya Amina tana dinki ne sa'annan kuma tana da fashion house nata na kanta da take da shi abinda take da shi kenan kuma ta nuna cewa ta taba aure kuma tana da ‘ya'ya biyu. Allah ba ta ‘ya'ya biyu namiji da mace ta taba aure. Ah, shi sa ita dai a jama'an duniya na san kowa ya ji nata kuma kai baka mamaki cewa kan da muka saba kenan ita mun rufe huskanta kai ba mu rufe huskanka ba. Wannan ko musulunci ya yarda da haka. Ka gane? Shi wannan ba son kai ba ne. <laughs> eh wannan ba son kai wani kya ka ita ita kan kanta tana da ah, shekarunta 37 37 years ita tana dinki kuma tana da fashion house nata na kanta yasa kaga wannan oh. goose ba karamin abu za mu baka ba yasa kai ma bari mu ji ka mu ji kai kuma kowane ne jama'a ku yi hakuri ina da mura yau ina da mura muna jin ka ne okay hmm. ah, assalamu alaikum sarki zaki da farko kamar yadda na gaya ma suna na jafar muhammad eh. wadda yake ni haifafan abuja ne yanzu haka maganar da muke yi ina ghana ah kai ma haifafan abuja ne da ah, ni haifafan abuja ne ba zuwa na yi ba to gashi kai da turko kuna wuri ɗaya kenan Eh, Ghana dai shine na zo yanzu dai ina kasan ku na Ghana da ka gudu ka bari. To, <laughs> to, to muna jin ka. <laughs> Na, so sana'a na ina ga shine face agenda go? Eh muna jin ka. Okay. Jama'an kuna jin shi ku zana yes. Aji Amina ke ma kina jin shi. Eh ina ji. Okay. To jama'an kuna ji ku zana mana yes. Okay, sana'a na shine mining. Mining. Okay. Eh, mining. Mining, mining ya za a ya ya, faɗa cikin Hausa. Ya shafi abun da ya shafi zinare, tamarin, virot, koranda wato ma'adanan ƙasa. Okay, wato wannan yana aikin gold ne. Eh, ajiya mina shi za ki sa gold kenan. To, mu ci gaba. <laughs> To. <laughs> Masha Allah. Mm. Sannan yana da mata ɗaya. To, bazawari, na'am waje? Na'am, Ina da mata ɗaya, ina da yara guda hudu. To. Ana Muje mu. yawa sannan ina da shekaru arba'in da biyu waɗannan su ne shekaru na a yanzu to idan akwai sauran wasu tambayoyi da ya kamata yi min don in ba da amsar su yanzu su zan saurara wannan a takaice a ina a ina a ina a ina kake a cikin Ghana a cikin Ghana yanzu haka ina cikin Accra Accra kake aikin mining eh asali yadda inda ake aikin mining din gashi nan ta gefe kumasi kumasi a ina gefen kumasi kumasi kumasi eh gefen kumasi ina cikin kumasi domin na san da ake aikin mining a Ghana duka da sauransu duka ni na sani Musa nake tambayan ka ina all right kana jin abu ko call from 234 70 hello ina tare da kai kana jin abu musu abu musu abu musu abu musu wurin kake yi eh, eh. okay abu musu ni dai na san okay maybe ni dai na san ana yi daga obuasi da sassa amma abu musu da kake magana which i don't know amma ina gani masu jin mu ka san inda ake aikin mining a Ghana din nan sun fi waje 200 of course of course asa nake maka ni ga inda ni na sani amma naka kuma zai iya zama yeah, To masha Allah. Eh. Okay, muna jin ka. Eh to yanzu sai dai eh, saurari tambayoyi kuma. Okay, she iyalinka, iyalinka, matanka da yaranka ina suke su? Na suna a gidana ne, suna can Abuja. Oh, su suna gidanka daga Abuja. Eh, Abuja ba nan maraba da na gaya maka a wancan voice da na tura maka. a ai ba voice yanzu ba da voice muke mu ina magana ai kai magana ne ina magana da yanzu muna magana da duniya ne na'am suna Abuja a Maraba she yanzu wato Ghana nan kai kana zaune ne eh kana zaune ne kawai a Ghana kai kade ba iyali kana eh, aiki kenan ba ne ba ne da kowa nan mhm. illa iyaka in an fitar da kaya in saya in na saya a yi melti mina gyara shi kenan in tura inda zan tura ok ok na fahimta to eh. amma a yanzu ita ajiya mm. amina in ka mm. allah ya baka sa'a ba mu sani ba dewu a yanzu dai in allah ya baka mm. sa'a in ta yi accepting ɗinka in ta yadda in dai Allah ya bada sa in dai ta yi accepting ɗinka ta yadda a ina kenan zaka ajiye ta eh to duk inda zan ajiye ta bai wuce a wannan yankin Abuja ne ko dai a nan maraban mahaifa na da gari na kenan ko kuma in duba inda ya dace in ajiye ta so wannan za mu iya yin shawarwari tsakaninmu ya danganta Okay. Ajiye Amina. Uh, za ki so zama Ghana? A'a, wato, yanzu kin doki kan kin bashi kenan, yanzu kun kun ba kanku juna kenan. A'a, <laughs> ah, wato yanzu kamar kin cire ni cikin maganan kenan fa. Eh to amma yanzu ni na tambaye kice duk inda shi ya ce mini yayi kawai amma duk inda ya je wato kin accept shi kenan. Eh. A'a a'a to. <laughs> Eh mala ashe da sa'a ka shigo mun rinjaye ka kenan eh kun rinjaye ni gaba daya ta amma aji amina maganganun sanda ya yi ya convince dinki maganganunsa ba laifi fa gaskiya maganganunsa ya yi convince dinki kenan eh mm, Okay. Allah ya sa rabo ne shi ke sai ka ga Allah ya kula al'amari. To, Malam Jafar, ya hakuri in Allah baka sa an ka aure Amina? Za ka haɗa ta da iyalinka ne ko dai ina za domin iyalinka gidanka da ke Abuja iyalinka na ciki. Ita kuma na za ka ƙara ta cikin gidan ne ko ina za ka aje ta? La, la, la, la, la, ai shi yasa ka ji na gaya ma ko dai gari na ɗin maraban <laughs> Sarki zaki za ka bani dariya. To, sannu balarabi. na'am, ila, eh, ajami na kin sha larabci kenan. <laughs> babu laifi za ta dan samu kaɗan. Eh, to to yawa mm. ko nan maraban ko kuma duk ariyan da na ga ya dace shi yasa na ce ma bisa shawari amma maganan in haɗa su waje ɗaya da ahalina ba zan haɗa su ba saboda wannan ba cikin ajenda na na tsarin rayuwa amma kaga muna da matsala ɗaya yanzu duk wanda zai zo neman aure gaskiya ba na so wanda zai zo neman aure ce wai zai shawara da matan za su dinga fira wani wata biyu wata uku wata a'a ba irin wanda ba shi kawo mu ba ba mu so irin wannan zaman dadiro kai in Allah ya baka sa muka baka amina domin yanzu amina amana ne a hannuna na ɗauki wannan amana na baka kana ganin tsawon wani lokaci za ka aure ta kowa amina Hello. Okay. Bawa Malam Jafar. Ina malama ajiri. Eh kaga Amina ajiya Amina sorry wasu matan ajiyoyin kace musu ka kira sunan su direct ba su su. Eh, eh eh ajiya Amina. Uh, Malam Jafar yau in Allah ya danna doke ajiya Amina na baka. Ba ma son zaman dajiro dajiron da ake yi. ba ma son long talk shin in muka baka ajiya amina tsawon lokaci nawa zai za rika aure ta to yanzu dai muna cikin shawwal eh haka ne ko na kuma insha Allah cikin wannan shawwal din nake so zan dawo gida so da izinin ubangiji in na dawo gida mu kaddara shi dai a zulhijja watan babban sallah kenan to aji amina ya yi miki lokacin da ya san lokacin da ya sa ya yi miki ba Allah kai da kanka faffasa mata cikin turanci ka mata cikin larabci wala Allah ba za ta gane ba na ce yanzu muna wata karamar sallah eh muna me yawa muna mai <laughs> to da turancin za a yi mata koko da hausan koko da larabci da turanci ya fi ta gane ok na turanci ya fi eh. muna mai so za mu shiga june ko ya yawa so zai zama july kenan ina ga july ending a jami na wainan da wata biyu inda kun dace in allah ya bashi muka bashi ke nan da wata biyu zai aure ki zai zo nan mu ɗaura miki a wurin ya yi miki hakan ya yi miki? in dai da gaske ki ba wasa a cikin lamarin shi kenan to malam jafar eh, tun yanzu in muka baka ajiya mina abinda muke so ne yanzu za a yi gwadon jini za a yi gwaji farko abin da za a yi kenan za a yi gwaji na jini ya so kuma tun yanzu ya kamata kana yawan kira na kai da kai mu ga kan da za a yi a shirya aurenta mu ga inda za a yi auren da wasu ababa amma duk da shi kai ma kana fira da ita domin in wannan lokaci ya kai dole ya kamata ba a yi auren abin da muke so kenan ka cika wannan alkawari Gaskiya ne, insha Allah babu babu makawa. Ka yi alkawarin haka? In Allah ya so ya yarda na yi ma alkawari ina ta ina roƙon Allah kuma ya bani ikon cika alkawarin. Ok, to a Amina me ka biyanki da baki so a gidan wancan aurenki da ya fi da ke gidan aure? Me ka biya, me abin da kike ka biya ba so? Eh gaskiya da Amina. To, uh, bawa Allah, kai kuma me ka in ka abinda ba ka so kaga ta yi, ba ka so. To, abin da mutum zai iya cewa baya so kai tsaye ka yanke shi wato bai iya yiwuwa sai dai a takaice abin da kake so baka iya yanke hukuncinsa sai a takaice. Wato kai inda kake nan wato kai soyayya ya kwashe ka kenan kana ganin ko bai za ta yi maka daidai ne. Bari dai. Muna nan <laughs> muna nan mun ji labari. Ba yanzu yanzu To Aji Amina kin ji ko yasa ko ya kawo muna ƙara muna da record. Ya ce ko me daki yayi masa daidai. Yasa ba <laughs> ba ruwan mu. ba ruwan mu. Ni na yi maka tambayan da baka bani amsa ba sarki. Ah, ni za ka aura. Ai ba ni za ka ita za ka aura yi. Wani tambaya kai mini. Na ce maka kana da masu wankin hula a Amerika ne ko ko yaya kai ko da wani lokaci zai ga hulunan ka a wanke fiye da mu da muke Najeriya. To, hula to shi kenan. <laughs> ana ana wanke hula amma ban wanke hula na ana min ne can daga Najeriya kawo nan gaba daya in yayi dauda shan bara koma da su gida sai a wanke a wanke a sake kawo a sha tattara su a koma da su gida a kuma wanke a dawo da su ai na ga kalan wuli na ga kalan wankin dai kam na san da wuya a ce a can ake yi a anan za a samu a yi shefi ma can Eh, saboda anan ko bai da zaga an yi da mashin ake yi da kuma akwai kuma wanda suke yi na gargajiya gaskiya ne to yayi kyau to shi ke yanzu mu dawo back to case nan tunda an samu an dace haka eh. kuma lokaci ya kusa za mu yi program da dan anti da shek malami na under 17 zuwa anjima tunda kun dace haka ah, aji amina zan doki namba dinki in bashi insha Allah zai kira ki eh malam jafar eh in ka ga profile ɗinsa ya sa wani shanu shanu haka mun sani ko yana kiwo ne ko ba fulatani ne ban sani ba hmm. to mu dai mun san ya eh, sa malam jafar tun da ya ga yau in na kare ya kamata ina ganin hotunan ajiya na ta zuba gwalagwalan nan eh ya kamata ko ajiya ajiya amina kina son gwalagwalai ta wannan ba ila da bi? ba damuwa yanzu shi kenan insha Allah mun gama kenan da iko Allah na bari ya kira ki kenan tunda an dace shi kenan alhamdulillah abinda muke so kenan eh. Eh. To jazakallahu khair. Masha Allah mun gode. Shi yasa kai malam Jafar kai zan baka number ta ka kira ta ka sai ta mace ce ba ita za ta kira ka ba kai za ka kira ta. gaskiya da rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah go Fadi duka ba yanzu kana karanto muna aya ba muna nan <laughs> muna nan <laughs> muna nan <laughs> muna nan eh ranar da aka dawo mun mun ko tuna maka ka dawo kana muna Hausa mun ta ah, karanto muna ayan nan Allah da sai mu ce muna gayyatar ka wajen sunan yan biyu insha Allah insha Allah haka kuma in ka zo ranar sunan ta ah, karanto muna aya aya ran karanto muna ja karanto muna haya, annabi ya ce ku ya hakuri, karanto muna haya. Eh, insha Allah lokacin ya kai. Eh, <laughs> masha Allah. To, Aji Amina, mun gode miki sosai. Kai kuma Malam Jafar, mun gode maka sosai. Allah saka da alkhairi. Mun gode. To, assalamu alaikum. Mm, Wa alaikum assalam.